Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa Shi so ba zai ɓoye ba wani ba zai koka ba ita in zarzo kai Minta kuma ba ta uya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba kuna san cewa musulmai ne ku kuma masu jin tsoron Allah kuma na san kun san irin hukuncin da Allah ya munafiki tanadi maha'inci ko azalimi wanda zai fuskanta a ranar gobe kiyama kuma ku tuna idan mutum ya mutu tun a duniya a cikin kabarinsa zai fara riskar abin da ya aikata a doron duniya mai kyau ko mara kyau addininmu addinin islama ya hana mu cutar da kowa sannan ya hana mu taimaka a cuci wani sannan kar mu taimaka wa masu zalunci sannan kada mu gani mu nuna ba mu gani ba domin jin tsoron abin da za su yi mana komai kudin mutum komai mulkin mutum komai karfin fada da yake da shi aji sannan duk wani abin da mutum zai samu a doron duniya matukar ba halakinsa ba ne ku kuma ya same shi ta hanyar da ba ta dace ba to abin banza ne a duniya ba zai taba na wani abin kirki da shi ba kun bar ki gaya muku ko a nan duniya bai zarta ba to ranar gobe kiyama wallahi sai Allah ya tashe shi da haƙƙin wannan abin da yi sannan abin da nake so na ƙarshe in ji daga gare ku shine don girman Allah don darajar fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun san wani abu game da batan buhun shinkafa ɗari da ya fara a cikin wannan ma'aikatar kira ku na ce ku zo ofis ina ina son ganin ku akwai wata harƙalla da nake so mu kulla da ku a cikin wannan ma'aikata ina neman haɗin kanku ɗari bisa ɗari kuma matuƙar kuka aikata abin da na sa ku za ku samu percentage daga gare ni kuma mai tsoka. Haka zalika na muku alkawari zan daga darajar ku a cikin wannan ma'aikatar ma'ana zan canja muku matsayi daga level 1 zuwa level 2 kun fi kowa sanin cewa idan na ga dama ina iya daga mutum a cikin ma'aikatan nan kuma ina iya kife shi kun shiru ba ku ce komai ba mun amince za ku iya tafiya Ran kai daɗe, mun san komai da ni da Bilal ga shi nan zaune. Ranka ya daɗe, Jibrin ne ya kira mu yake gaya mana cewa za mu samu kaso mafi tsoka, sannan zai shige mana gaba a ƙara mana matsayi a wannan ma'aikatai. Mu tashi daga matsayi na ɗaya, mu koma na biyu. Ko ba haka ba ne? amma magana ta zahiri ita ce ya yi mana alkawarin cewar zai ba mu kaso mafi tsoka a ciki shine ma ya ja ra'ayinmu muka karɓi tayinsa ranka ya daɗe ni ina ganin kama shi ɗin nan da aka yi kamar shiri ne irin nasa ya yi ne kawai don ya samu kuɗi ta wata hanyar daban kaga koda asiransa sun tona a wannan ma'aikatar za a tausaya masa ba matsala kuma menene zamu bincika sannan kada in saki in ji wannan magana a bakin wani daga ni sai ku ku tashi ku je gari fa anya na kowa ba ƙarya yake yi ba ya gaya miki miliyan ɗari haka suka ce sai an bada in ba a bayar ba ba za su sako shi ba wannan magana haka take ba ƙaryar da na kowai sun nemi miliyan ɗari kuma idan har ba a bayar da wannan miliyan ɗari ba sun bada tabbacin za su iya kashe jibrin ni wallahi na su kashe shi yanzu ba ku ganin da jibrin bai cikin ma'aikatan nan kowane ma'aikaci na aikinsa hankalinsa kwance ma'aikata ta yi lafiya zainab bakin ki ya rinka faɗin alkhairi abin da ya faru da jibirin kowa zai iya faruwa a kan shi saboda haka bakin ke rinka faɗan alkhairi to e iya saura na gaba a <laughs> ah, ba wani komai ba ne kawai in kana tare da mutum ka rinka gaya mai gaskiya idan ya kauce to wannan gaskiyar take ba za ta shiga ba اللهم بحق فاتحة الكتاب اللهم بحق أسمائك الأعظم الذي إذا دعيت به أعجبت وإذا سعدت به أعطى اللهم بحق نبيك الأكرم صلى الله عليه وسلم Allah Ubangiji ka bayyana mana shi Allah Ubangiji ka bayyana mana shi Allah ka dawo mana shi yana kubutacce jahi Allahumma salli ala man nadahu maulahu fi lailatul mi'raj wa dun min da qasim nasir indika musa wa ibrahima salatan wa salaman da'iman bi dawam mulkillahi sallallahu ala wannan abin da ya faru da jibrin babu wanda ba zai iya faruwa da shi ba na kun keɓe gefe ba ku iya shiga cikin jama'a to ismail dadi ni ba na jin daɗi ne saboda mun kasance kamar mujiya a cikin ma'aikatan nan shi yasa na zaɓi gara kawai in zauna in yi rayuwa ta haka yin hakan da kuka koma gefe kuna ta tunani tunani ba zai iya haifar da ɗamar ido ba kin ga za a iya samun matsala kenan gaskiya ne ismail dadi To na gode da shawararka. Shikenan sai kin na barki lafiya. Ai Malam Haruna daman na gaya ma. Shiru ya zuba mana idanu. Yana bibiyan mu saboda ya san gaskiyar lamari. Yanzu da ya san gaskiyar lamarin ba gashi ya kirawo mu ba. Yana so ya bugi ruwan cikin mu ya ji me za mu amayar masa? ni kaina na daɗe ina tunanin haka kuma kowane ne da sannan Allah zai bayyana shi kuma insha Allah kowane ne sai asirin shi ya tuna a cikin insha Allah ai mu kwantar da hankalin mu tunda mu je mun san ba ma cikin wannan al'amarin da sannan Allah zai bayyana gaskiya insha Allah kowane ne sai asirin shi ya tuna muna nan da sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ya bayyana shi kawai sallallahu alaihi wasallam eh, wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba daɗin sofar cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba Kaunar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Malamin sabu ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. Malamin sabu mai roƙe. Jama'a salamu alaikum. Sunana Malam Sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maraɗi. Wannan jawabi da zan yi ma bayan Allah wanda Allah ke jarabta da masiwa ta ciwon jinnu baƙi iska allah ya kawo waraka allah ya kawo sauƙi ciwon duniya in ba na asibiti ba na baƙin iska wannan jawabi da nake yi idan mai bakin iska yana nan yana kallo na a yanzu haka idan ya kalla in dai akwai iska bakin iska cikin jikin shi zai ji faɗuwar gaba ko zanzana ko ya yi wani ƙara ko ya faɗi saboda ya ga abin da ke tada mai hankali saboda iskan ya san kowane ne haka Allah ya halice ni ban koya ba ba a koya mana ba haka Allah yake yin al'amuran shi sannan in Allah ya yarda idan kana fama da masifa cikin shi kinka sharabtawa ta rayuwa wanda ko a tura ma ko ka gada jikinka yana ɗaukar ciwo kai baka san kowane irin ciwo bane to da farin kana iya zuwa likita asibita a duba ka idan an ga ciwo amma magani idan baka ba ga ciwo kuma ka ɗauki wannan lambai ka kira ni ka bani sunan ka nan take akwai abin sadaka wanda zaka bada a take za a gaya maka in akwai ciwo na iska zai zo take a gaya maka nan wurin wuri kaza wuri kaza naka na cikin jikinka yana ma ciwo ko kuma a wuri kaza wuri kaza ne iska yake zaune a jikinka kenan idan Allah ya sa an tabbatar da iska ne sai kai kokari ka je wajen wani bawan Allah wanda kai da shi ba dole sai ni ba in Allah ya sauke ma mai magani na bakin iska na kirki ne sai ma magani wanda ke ƙasar waje wanda nesa sake su da ƙasa ake musu a take da ƙasa za a yi magani a raba ka da bakin iska wanda kuma ke konan cikin gari kake muna cikin gari guda ta waya za a cire ma iska take in Allah ya so yarda da ka kira aka ce maka ga abin da ke da kwai na iska yana cikin jiki riƙe wuri kaza da ka rike na wurin za iskan da kanshi zai bayani aka yi in gamuwa ne aka yi in na gado ne shi zai gai labarin da zai gai ku kaɗai kuka san shi sai Allah ne ban san shi ba haka Allah ke yi al'amarin shi sannan idan ka ɗauki lamba aka ce maka malam sabi'u ne sai ka ce mai maganin shaidanu shi kaɗai ni ba haɗa aiki na da wani wani aiki maganin bakin iska ne kaɗai ake yi sunana aliyu haidar abu anwar shugaban cibiyar ɗan ghana habala islamic health center daga jihar ashanti da ke ƙasar ghana wannan cibiya ta ɗan gana, cibiya ce da take bincike a cikin littattafan magabata don gano ingantattun magunguna musamman waɗanda suka fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tsaya a nan ba wurin binkice cikin Alƙur'ani mai girma tare da wasu ayoyi waɗanda suka yi bayani akan yadda ake harhaɗa magunguna musamman abin da ya shafi matsalan ciwon koda ciwon hanta ciwon sanyi farin sanyi jan sanyi ko shuɗin sanyi ko baƙin sanyi ko abin da ya shafi matsalar syphilis wanda yake rike bayan ɗan adam ko abin da ya shafi wato matsalar gonorrhea ko abin da ya shafi matsalar infection ko abin da ya shafi matsalar ciwon aljannai ko abin da ya shafi matsalar sihiri ko matsalar maita ko abin da ya shafi wato namijin dare wanda yake hana mata haihuwa da kuma wanda yake hana mata wato yin aure ko abin da ya shafi matsalar low sperm daga ɗa namiji ko abin da ya shafi wato matsalar hawan jini ko matsalar ciwon sukari ko abin da ya shafi wato matsalar gangar jikin ɗan adam gaba ɗaya da ruhin ɗan adam ko da baka san me yake damun ka ba wannan cibiya tana dubawa ta gano wannan matsalar taka ta kuma baka magani a kanta wannan cibiya ta shigo cikin wato wannan ƙasa ta Najeriya inda muka fi sansani a nan cikin garin Kano titin sabuwar gandu wanda ya tafi dan maliki saman benen Emirate Chemist ko kuma birnin Kaduna inda muke a nan kwanan lami tudun wada kwanan lami annur plaza saman benin annur plaza shago mai lamba goma ga waɗanda wato suke jihohin da ba mu da ofisoshi ko ƙasashen da wannan cibiya ba ta isa gare su ba muna iya aika musu da saƙon magunguna a duk inda kuke a faɗin duniya Muna gabatar muku da sabon kamfaninmu na magunguna mai suna Lilon Nigeria, wanda magungunansa ba su da side effect ko kuma cutarwa a jikin ɗan adam, sai dai su ƙara maka lafiya. Bayan haka, muna da kayayyaki na motsa jiki wanda za su ƙara maka lafiya ba tare da kaje kayi gudu ba ko kuma kaje filin ƙwallo ba. Wannan shine Noni Berry, yana maganin ciwon mantuwa, sannan kuma yana maganin ciwon kansa. Bugu da ƙari yana maganin malaria. za ku samu noni berry a lilon Nigeria. Hydrogen-rich water flask yana creating natural insulin musamman ga masu ciwon siga. Sannan idan mutum yana so ya rage kiba ko maiko a jikinsa idan ka yi amfani da wannan flask in, insha Allahu za ka rage. Sannan idan kana amfani da wannan flask ɗin ba ka buƙatar ka je ka sha wani energy drink ko wani abu wanda zai ƙara maka ƙarfi ko kuzari. Za ku iya samun sa a Lilon, Nigeria. Kingsman Candy yana ƙara lafiya da kuzari sannan kuma yana maganin ciwon baya da ciwon ƙoda. Bugu da ƙari kuma mata za su iya amfani da shi don maganin sanyi. Ana iya samun sa a Lilon, Nigeria. Black Suya Vents Powder yana maganin ciwon siga da maiko sannan kuma yana maganin matsalolin hanji. Ga mai bukatarsa sai ya same mu a Lilong, Nigeria. Yawwa! Wannan shine energy room idan ka shiga ciki ka zauna na tsawon minti ashirin daidai yake da tsawon gudun kilomita goma sannan idan ka shiga ka zauna na tsawon minti ashirin daidai yake da massage wato tausa ta tsawon minti talatin a jikin ɗan adam sannan akwai na maza akwai na mata akwai wanda mace da namiji za shiga ko mata da miji duk za su iya shiga sannan za ka iya zuwa ka shiga a lilon Najeriya sannan akwai na sayarwa a kamfanin Lilong Nigeria. Domin ƙarin bayani sai ku same mu a mu na Lilong Nigeria number 72B kan titin amadu Bellawe daura da Crescent Primary School. Ko kuma ku kira wannan lamba da take jikin talabijin ɗinku domin ƙarin bayani. Lilong Nigeria sai kun zo. Alima. Insha. Ba ba da sa'uwa fa. dole mu yi oga kwanyo gargaɗi na ƙarshe akan wannan harƙallar don haka kirawo shi a waya mu gane wani lissafi matsaya ake ciki yanzu tun ɗazu nake yin tunanin haka ma bari na kira shi shi ne dai lissafi. Hello mai gida. <laughs> Yaro man kaza in ya ji zafi ya narke. Da ina kiran ku ba kwa daga wayata. Yanzu kuma gashi kuka kirawo ni. To ina jin ku. Kakkai tunanin na kira ka ne dan ni sulu. Ba wannan bane. Ka ga waya ga kusha. Za ku yi magana. bari fa a hannun malam yake tsalle amma idan ya je hannun ba ma guje sai tsiwa kai har ka isa ka sa mai gida gwas kai kira mu yana wani tsiwa who are you waye kai ni kake gaya waye ni an gaya maka me za ka yi kuma yana gaya maka daga yau sai yau ka fita daga hanyar mu idan kuma ba haka ba Hmm. kayan da kake gadara naka ne kuma an cinye su duk abin da za ka yi da wanda ka san za ka iya ka je ka ni kake cewa duk abin da zan je na je na yi to ku zuba ido tabbas za ku gani domin kowa ya ci ladan kuturu tilas sai ya masa aski da ni kuke zancen lalle kuwa sai mun koya gayan nan hankali bai san suwaye mu ba za mu canja ɗaya kalar mu. da yiwuwa haka saboda na ga kansa har yanzu ba a daidai yake ba ko za mu daidaita mai shi umarni ne a baya mun bi muke tafiya da su a hankula yanzu kwa za su ga takun zai canja gaba ɗaya ba ba wani umarni yanzu saki aka yi ɗan zaki ya girma don haka sai an jira shi ya taka lokacinsa daidai yadda yake so mu ma yanzu ogannin kanmu ne ba wani shegi wannan lissafin haka yake a darnawa ya za ki man haka to ka ci gaba da daga murya kowa ma ya ji mu bayan umar hashin ya ce mai shiru da bakin mu kar wanda ya ji wai to taya ma ba zan faɗa ba bayan ya ɗan da Allah da annabi in faɗa mishi gaskiya kai me ka samu ni me na samu a cikin wannan harkan ni da kai fa duk wahalar banza muka sha to amma ai da kin dan jira mun ga abin da zai faru ko mu jira mi mu yi jiran gawan shanu bayan wanda za mu jira din ni da kai babu wanda ya san inda yake amma dai bai dace a ce asirin mu ya toni ba to amma dai ki shiru yanzu kawai wani ya ƙara jin wani abu kai ya kamata ka yi shiru da bakinka ba ni ba ni gaskiya na faɗa kawai kaji to aiki da mace dai akwai matsala oh dai kawai kin je kin tona ma asiri wani ba zai kuka ba ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so baya duban isa in ba shi zai ba Iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. wannan man ɗin fago in bai wasa ba za mu raba shi da rayuwarsa hakan shi zai sa mai gida gwaska ya gane lallai mu ba kan wallasa ba ne ba ya zama dole mu kawo sa. in ba haka ba zai ba hanyar duk da zai bi don ganin ya raba mu da ganiman nan amma ina da shawara ya ce shawarar a kunnen kan biya ba <laughs> ina ganin hakan ya kamata ne shi ne goyo ka tashi mu zuba je yi gaba ni da kaza ta za mu tau a ina ma kai ka gane ne kaza ni ina jiran ka amariya ba ba din da nake zuwa ai kai nake da kowa baby tashi mu tafi tiri tirin sa yake zuwa eh ko ba haka ba baby yalo ya sai an haba ga ladima ya daga tura ka ka je ka ɗauko motar gidan kanal za ka je ka buga musu mota haba ya aka yi haka ta faru ai buga wani mai mashin ne iya gifta min garin na kauce masa hakan ta faru amma dai bata yi damage sosai ba ko motar nan fa ga sai an jawo ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Yusuf na'am ah, Hafiz a je a samu janwe sai ka kwatanta musu inda take in kuma za ka iya ka bi su ku je tare a je a janyo ta mu ga abin da zai yi insha Allah yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan masifa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ina kake ganin za a samu naira miliyan ɗari inda za a yi an so jibrin ai haruna in allah da ba za a karɓo shi ba gara a bahi can idan sun gaji da zama da hi su kashe haruna baban gida aikin nan fa yana da yawa fa mimi ci karfin aikin nan kafara ce kun zauna kuna hira akan abin da bai fi shan ne dai mutum ne ya faɗa alkhairi ko kuma ya shiru su ba. ni fa ka san wani abu na tsani iya yi a rayuwata mutum ba a kasa da shi ba kawai ya zo tsoma muku baki to kan cin me ana rayuwa haka ne ai matsalar kenan tun safe aikin nan ya sauke To ai shi na gani. Kawai sa ido ne irin na ɗan adam. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa. Lamarin Jibril, sai Allah. ko ba ku ji wani ce yan uwa lamarin jibrin sai Allah gaskiya ne Allah sauka ma amin <laughs> ai wallahi so ta ka gani nan ni so nike ma kawai yan kidnapping din nan su kashe shi kowa ya huta da wannan matsalai alhamdulillah ka ji dan gari bakin mu ɗaya da kai ni ma abin da yake cikin zuciyata kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma nazir kana musulmi bilal kana musulmi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa la yumin ahadukum hatta yuhibbu li akihi ma yuhibbu li nafsihi duk lalacewa jibrin fa musulmi ne kuma kai musulmi ne kai musulmi ne kai ma musulmi ne amma maimakon ku ku yi masa fatan alkhairi kamar yadda manzon Allah ya umarce mu sallallahu alaihi wasallam mu yi wa mu fatan alkhairi kuma sai a ce sharri ya fito da bakin ku musulmi musulmi ɗan uwanku almusulmi akul musulmi gurbatattun musulmi sai kuma aka ce ba dan uwan ba ne don ya gurbata kai baka aikata laifi to ku kiyaye duk lokacin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana ko ya yi mana hannunka mai sanda to billahi lazimu a aje a rubuce a aikace umarni ya bamu don dai wani gurin ana sa sauci ne saboda shi addinu al-islam al-islam huwa salam saboda aka mu daina irin wannan bai kamata ba wallahi ni hakkun sama na zuciyata ta taso su wallahi ai bai kamata ba dukkan wannan abun da ya samu jibrin da ni da kai da kai da kai ba wanda ba wanda ya isa ya tsallake wannan tsautsayin idan Allah ya jarabce shi ko kuma manta da jarabta da Allah yake bayansa don ya jaraba imaninka duk da jibirin mun san ba mutumin kirki ba ne amma ai manzan Allah ya mana tarbiya sallallahu alaihi wasallam shugaban masu tarbiya wanda ya tarbiyantar da al'ummar al'ummarsa bayin Allah jami'a alhamdulillah ai da shi muke takama ko da mutum ya mana manzan Allah za mu duba sallallahu alaihi wasallam sai ta kun gani gaskiya ne soja wannan sihar da kama ka faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ta kashe man jiki har na ji na fara tausan jabara wallahi ni ma haka imani kenan ai in dai kana da imani da an faɗi gaskiya sai ka ji ta gyara ka sabanin wanda za a ji a faɗi gaskiya ji ta kona shi to imaninsa mai rauni ne Allah ya mana tsari Allah kiyaye ah, subhanallah ai ina jinjina jibrin jibrin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 medicine cibiyar karɓar magungunan hausa Allah da su da maza Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar Anur Islamic Medicine shine yake bayani tare da ni akwai Zara Muhammad wannan cibiya da kuka sani da shahara da kuma sanuwa a kaf faɗin arewacin Najeriya da kuma faɗin Afirka ta wajen magance matsaloli na al'aura ga maza da mata da kuma cututtukan da ke damun mutane wannan cibiya da aka sani da shahararren maganin da muke kira masturbation cleanser kit mallakin cibiyar annur islamic and habal medicine saboda tasirin da yake da shi na magance matsaloli na al'aura waɗannan magungunan da jama'a suke gani su ne mallakin cibiyar annur wannan na ruwa ne ana amfani da shi tsawon sati ɗaya sannan kuma ga waɗannan dukkanin wata matsala da kake da ita ta infection ko toshen prostate Allah zai raba ka da ita masu fama da matsalar kankancewan gaba wannan suke amfani da shi masu matsala na watery spam ko low spam count suna amfani da spam booster mallakin cibiyar anur islamic medicine masu fama da saurin inzali suna amfani da wannan waɗannan magunguna da aka gani su ne masturbation cleanser kit wanda cibiyar anur take badawa kada ka bari wani ya yaudare ka da sunan zai baka masturbation cleanser kit mallakin cibiyar anur ana samun magungunan nan a halastassun ofisoshinmu ko kuma a kira lambobin nan da muka bada nan za ka samu ingantaccen maganin masturbation cleanser a cibiyar annur muna magance matsala na hawan jini ko matsala na jinnu ko sihiri ko ciwon suga ko matsala na hepatitis a ko b ko matsala na ciwon koda insha Allah. cibiyar mu ta annur islamic medicine ta sha bamban da sauran cibiyoyin wajen rike alkawari da aika muku magungunan ku a duk inda kuke a faɗin duniya wannan cibiya cikin farin ciki tare da ƙara sanar da al'umma ta buɗe ofis a cikin garin kumasi a nan abobo namba 2 nan gidan sarkin aski a nan cikin garin kumasi inda muke da ofis a cikin garin accra na ƙasar ghana anguwar fadama gaba da gidan chief imam kaɗan gidan hajiya zainab mai albasa a cikin garin abuja muna nan a descent shelter plaza kafin ka ƙarasa live camp police station nan bene hawa na hudu ofis mai lamba 36 a ƙasar nijar garin niamey ofis ɗinmu yana nan karce lazare bayan ekon lazare n waɗanda suke ƙasashen ƙetare irin libya zuwa algeria waɗanda suke shan wahala kafin samun magunguna daga gurinmu mun samo hanyoyin aika waɗannan magunguna cikin sauƙi kuma cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah. assalamu alaikum sassauci ne ke muku salama assalamu alaikum al'ummar faɗin duniya baki ɗaya sunana muktar sa'id tahir mai cibiyar sassauci islamic medicine alhamdulillah bi ni'imati alhamdulillah bi karamati dukkanin wani mai fama da cuta kowane iri ne ya zo sassauci islamic medicine domin ya samu sassauci akan kuɗin magani akwai masu fama da cutar hiv to albishirinku wannan magani da kuke gani mallakin cibiyar sassauci islamic medicine mallakin cibiyar sassauci islamic medicine ne magani ne na cutar hiv dukkanin mai fama da cutar hiv ko da a ce da ita aka haife shi ko ta iska aka tura masa ko ta hanyar saduwa ya same ta ko shekara nawa ta yi a jikinsa idan muka ba shi maganin cikin wata biyu zai amfani da ita ya rabu da cutar gaba daya da izinin lai wannan magani da kuke gani maganin cutar istimina'i ne maganin cutar istimina'i ne ma'ana masturbation masu yin wasa da al'aura shin kun san illolin da yake haifarwa a jikin dan adam kuwa idan ka kana fama da kankancewar gaba ko saurin inzali ko fitar farin ruwa ko kaikayi a jiki bayan kayi wanka ko kuma ka je kana ta fama da jinya kala kala ka rasa gane menene ka je asibitin kayi nan kayi nan ka rasa gane menene to wannan magani da kuke gani shine maganin matsala ma'ana istimina'i idan muka hada maka shi zaka rabu da cutar istimina'i kwata-kwata a jikinka bi izinin lahi akwai masu fama da cututtuka iri daban-daban kala-kala insha Allahu idan kuka zo cibiyar sassauci Islamic Medicine za mu ba maganin cuta kowane iri ne cuta tun daga tsakar ka har zuwa tafin sawu sassauci Islamic Medicine ta tanadar muku da maganinta cibiyar sassauci tana cikin garin Kano ne Maimuna Shopping Complex kan titin Zoo Road saman Bene shago mai namba 36 sa'an nan muna tura sakon maganinmu a ko ina a faɗin duniyar nan ko ina kake za mu tura maka sakon maganinmu cikin awa 24 zai iske ka insha Allah shin kana son ku koyi harshen turanci da kuma ilmin kwamfuta a gidanka a ma'aikatanka ko a ko ina kake a fadin najeriya to ai innovation mun bude daukan sababbin dalibai a kan naira dubu uku kacal waɗanda suke maiduguri kwanan nan za mu bude physical class wanda mutum zai dawo ya attending physical class waɗanda ba sa maiduguri ko a ina kake ko a wani jiha kake a najeriya za ka iya tuntuban mu a dambobin wayanmu za mu yi maka registration za mu ba da lokutan da za a dauki ajuzuwa da kuma kowane kalan aji kuma muna ba da certificate kuma courses namu din akwai na wata uku akwai na wata tara akwai na wata shida za ka iya samun ma'anan bobin waya kamar ka 08085558748 sai kuma 08066335557 ai innovation takuce jinnu ba ta ba ba Mai wuka ta yankan shakku muna kiran Allah uma. Da kai sogon malam ta sai ka. Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuhu al'ummar musulmai mu da waraka farko suna na malam tasu mai maganin aljannu na maradi wanda aka sani da dan gado. Eh, kamar yadda mutane suka sani su dai aljannu kala-kala ne akwai na gamo kuma akwai na ture kuma akwai na gado sannan akwai aljani namijin dare wanda yake hana ɗaya mata armi za ga yawanci bai barin ɗaya mace ta armi wani kuma zai ta haddasa ta da tsakaninta da mijinta suna da yawan samun saɓani haka har yasa su rabu sannan kuma akwai aljani mai bata mutum dukkan lamuransa wani za ga ɗan kasuwa ne ya koro kasuwanci ya fara samun ci gaba sai wannan aljani ya zo ya bata mai kasuwanci sannan wani kuma yana zuba mai cuta a cikin jikinsa ne e to ni yadda aiki na sha bamban a ce aljani ya zuba ma cuta cikin jiki kana jin ciwo ko ta waya ko a fili zan sa ka ka sa hannu ka rike daidai wurin da yake ma ciwo e da izinin Allah kamun ka saki zaka ji wurin ya bar ciwo nan take haka ne lamarin yake mutane sun sani albishirin ku mutanen ya mai da kewaye yau gani a cikin garin ku eh, na zo in gudanar da aiki na kamar yadda muka saba insha Allah sannan na zo muku da tsaraba ingantaccen magani na karfin maza wanda ba sa iya biya ma iyalin su bukata to su zo ga magani an zo da shi majaraban wanda da izinin Allah za su ji daɗin sosai da sosai ya eh, sannan ina masu ciwon sanyi wanda a ce sanyi ya kama su ko na 'ya'ya mata to wannan maganin mun zo muku da shi shi ma wanda za ku warke da izinin Allah idan kuna son ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar lambobin mu a cikin haka kamar kuma mutane da suke cikin yamma ɗin ina nan karce tandigamai wajen tp da kazu daidai zaina akwai zaina wurin ka kira za a gwada ma inda muke insha Allah. To Alhaji, bara in je in duba an gama gyaran shinkafar taka sai in kira ka in faɗa ma in ya so sai ka aiko da mota a zuwa ɗaukan maka. Ok to na gode. Hawwa'u bari in shiga cikin ma'aikata in ga aikin alhaji an ƙarasa shi. Assalamu alaikum. Amin alaiki salamu. Amin alaikun salamu. Malam sojan ma'aiki. Sallallahu alaihi wasallam. Sannun ku da aiki. Yawwa wasallam. Alhaji Shehu ne ya kira ni. Yana tambayar an gama gyaran shinkafar tasa? Kware kuwa. An gama an kammala su gaba daya. Ah, ki karbi wannan fayil din. Ki kai Umar Hashim ya sa miki hannu. Idan ya sa hannu ki kira Alhaji Shehu a waya ki shaida masa cewa ya turo da mota to a kwace kayan gaba daya ta wajen Alhaji Yusuf Triful fa ta hadu a Alhaji Yusuf Triful tana cikin wannan store din abin da yasa ban fara aikin ta ba so muke a kwashe wannan din idan an kammala kwashe su to sai a fito da tashi a ci gaba da aiki to Allah ya bada iko a gama lafiya to amin amin baban gida na'am sojan jama'a Shehu. Ah, sojan maiki. Ku je ku yi sallah. In kun sallah ku ku sallah ku dawo saboda za mu ci gaba da aiki. Kowa maza maza ina so a dawo da wuri don a kammala abu ya zama daidai. Yawwa. Rewa eh, ya dace wa ya sabo wani ba zai koka ba. Ita in zarzo duk kai minta kuma ba ta ba. har lokacin sallah yaushe muka fara yaushe muka fara aikin gaba zai cutu ba mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba gaskiya abin da kai min ɗazu ban ji daɗi ba saboda ba haka a rayuwa yanzu wani maganin da kake faɗi da a ce sojan ma'aiki ya zo wajen ya tara kana faɗin wani maganin zai ce ba aiki muke yi ba gaskiya ban ji daɗin wannan al'amarin kaka ƙara yi min haka shikenan haruna dan Allah ka yi haƙuri dan Allah annabi ka yi haƙuri dan haka ba zai sake faruwa ba haruna tunda har ya ce ma dan annabi ka yi haƙuri to ka yi haƙuri kuma shikenan ba damuwa sai ka kiyaye gaba zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sani da ake ranka kai daɗe. Yau barka ne. Gashi soja ma'aiki ya ce in kama kai sayinu. Kayan Alhaji Shehu ne an kammala. Ok. To na wajen Yusuf Triple fa. Ya ce sai an kwashe na Alhaji Shehu sannan za a yi aikin nasa. To gashi kije ki kai masa. Na barka lafiya. Yau sai an jima. Ikon Allah. kaga mu duk mun zama marayu a cikin ma'aikata dama haka Allah yake ikonsa yau gare ka gobe ga uwanka kayanka suna nan zuwa insha Allah nan da awa biyu ka turo mota an kusa gamawa na gode daman na faɗa maka karima ba son ka take tsakani da Allah ba yaudar ka kawai take idan har tana son ka tsakani da Allah ba za ta fita da wani ba wanin ma wanda yake kasan ka Nana kenan na san irin sun da yake mu kamar yadda ita ma karima na san wani irin su take mu shi yasa ma na kawo maka wannan shi ma ɗaya ne daga cikin tabbacin irin sanda take yi maka na yadda a zuciyata dukkaninku kuna so na tsakani da Allah sannan kowacenku ina ji a raina zan iya zama da ita a matsayin mata aure saboda kowacenku akwai abin da taimun a rayuwa wanda ba zan iya manta da shi ba. Duk da ana da wadatuwa shi so ba zai boya. A gabanka akwai rijiya, yayin da kai kuma makaho ne, ni kaɗai ce fitilar da za ta iya haska maka don da yake cikinta. Sauran duk ƙyalƙyambar zane. Don haka, duk ranar da ka ji ka a cikin wannan ramin, kai maza ka lalubo hannuna, nan ni kaɗai ce wacce za ta fitar da kai. Salamu alaikum. Ranka ya daɗe. Labari ya zagaya kunnen ƙananan ma'aikata kan cewa gobe kowa ya fito da wuri don ya ga irin wulaƙancin da hajiya za ta maka. Eh, haka ne. kowa ya fito da wuri saboda kada a ɓata lokaci. Ranka ya daɗe. Ina da yaƙinin cewa masu halaye irin naka Allah ba zai taɓa kunyata su ba. Kamar yadda ka umarce mu za mu fito. amma idanunmu suna rufe ba za mu taɓa ganin wulakancin da za ka fuskanta ina so ki sani so wani gaskiya ne kaɗai yake sawa mace ta yi ma mutum irin wannan abin da kuka yi a matsayin ki nauce yake suna tsakani da Allah an yi min tarko domin a bata min suna a ci min mutunci a gari amma kika yi uwa kika yi makarbiya kika hana faruwar hakan kamar yadda ita ma karima ta yi tsaye ta ce ba za a ci mutunci na ba saboda haka ina tabbatar miki da cewa wayannan hotunan akwai lauje cikin daɗi a tare da su domin ungulu ba ta jiyar banza akwai abin da aka shirya akan wayannan hotunan kuma ina da yaƙini ina da tabbaci Karima ba za ta iya min wannan cin mutuncin ba. Daɗin sofar cin alkairi Malam Umar Hashim kenan. Mai so ka bani mamaki da wa'annan kalaman naka. Ban yi zaton haka ba. Ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Amma ina so ka san wani abu. Shi ɗanyen kasko baya kai ruwa ban ɗaki.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai. Cibiyar Alfa'ida tana ci gaba da samun nasarori masu yawa wajen samun waraka daga al'umma. Sannan cibiyar tana ba da magunguna na musamman ga masu fama da ciwon hanta, cutar hawan jini, cutar sikila, ciwon koda da cutar typhoid da malaria. Wannan magani da kuke gani mallakar cibiyar Alfa'ida ce wacce ta saba badawa ga masu cutar HIV kuma su rabu da wannan cutar har abada da izinin Allah. Za ku iya kiran waɗannan lambobi domin yin magana da ma'aikatanmu kai tsaye. Sannan cibiyar alfa'ida ta tanadi magani da zai magance matsalar rashin haihuwa sakamakon aikata istimna'i, wanda hakan ya haifar da ƙarancin ƙwayoyin halitta na cikin mani, wadda yake haddasa fasiliti. Ina mata masu fama da matsalolin sanyi na infection. Insha Allahu, idan ka karɓi magani daga cibiyar alfa'ida, za ka yi godiya ga Allah. Ina magidanta masu fama da matsaloli na mazakuta, kamar rashin ƙarfi, saurin inzali, ɗaukewar sha'awa tare da ƙanƙancewar mazakuta. Cibiyarmu tana tura sakon maganinta a duk inda kuke a faɗin duniya. Za ku iya ɗaukar mu ta wasu domin ku yi mana magana. Za ku same mu a babbar cibiyarmu da ke jihar Kano, gadon kaya cikin Shai Plaza saman Beni. shago mai namba 85 a jihar Gombe muna daidai tashar Dukko cikin benin alhajin yara shago mai namba 39 a jihar Sokoto muna Emiya Yahya cikin Wadata Plaza sannan za ku iya samun mu a jihar Maiduguri cibiyar Alfa'ida tana marhaba da zuwanku wassalamu alaikum a ko'ina na shiga sai na ji ana faɗi na sha na ji daɗi na sha na warki na sha na gayyato 'yan uwana sun sha sun samu waraka sai cibiyar shifa'un islamic medicine center wannan cibiya tana zurfafa nazari domin kawo muku maganin cutar duk da take damun al'umma godiya ga allah da ya ba mu ikon ba da magani a bisa rashin haihuwa kuma ake samun karuwa nan take cibiyar shifa'un islamic medicine center ta kawo muku ingantattun maganin cutar hiv da ma matsalar hepatitis wato ciwon hanta. Mun ba da magani kuma an warke gabaki ɗaya daga cutar insha Allah. Ina masu fama da ciwon ƙanƙancewar al'aura ko kuma saurin inzari. Alhamdulillah, duk wanda ya zo cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center sai ya yi alfahari da mu. ina masu fama da matsalar sanyi infection sanyin kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba ko kuma matsalar rauni wajen raya sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu tana da sirrika iri-iri lokaci ya mana karanci ba zai mu warware daga farko har ƙarshe ba za ku samu shifa'un islamic medicine center a jihar kano a medile ta sabuwar gandu kafin kwanan gidan kaji cikin uwar Soro Plaza, shago mai namba B6 a jihar Maiduguri. Za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street kafin Junction in Lagos House cikin Rahama Plaza, shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bellowe gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka saman benin El Hussein Multipurpose Hall, shago mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Roadblock cikin AA rano Plaza a saman Beni. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Duso za ku same mu a Line Canal Trois Esteve, Line Rempol de la Mort. Cibiyar Shibawan Islamic Medicine Center ta amsa kiran mutanen jamhuriyar Niger cikin Duso. Zan zo da kaina na ba da magani a bisa koyarwar sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam biyar ga watan biyar har zuwa shida ga watan shida insha Allah waɗanda suke kasashen waje kuma za ku iya mana magana ta WhatsApp kai tsaye cibiyar Shifawun Islamic Medicine Center tana tura maganinta a ko'ina kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. In dai wannan ne ka baka da matsala. Sai ka Malam! Ni ban da wani matsala da wurin alaji. Idan na fusata ana samun matsala. Waye kai? Saboda ban taɓa ganin ka cikin gidan nan eh Allah ya taimake ki ni ne sabon mai gadin da abban ku ta ka cikin gidan hmm amma ka bayani akan dokokin gida a ba wanda ya faɗa mu wannan me alaka ka da ta Fatima Kai wani irin tafikin kauye ne? Bokan dare kai? Duk wani motsi na ku a cikin gidan babu wanda ban sani ba. wani duniya za mu take cewa ni za ka ce ƙarya ake maka a family crisis is a situation that marks a turning point in a family when things cease to go on unusual in the family as a result some certain situation are chars going on to the family kin san mutumin ne da na kwarkwara mai wonin kuwa ai ba zan zauna in dinga mutum wannan bayanin ba ai zaunar da shi ne na lissafa mai dokokin gidan nan tas na tara ku ne saboda wannan mutumin bani da haƙƙi. In a way of managing the crisis, family should plan and prepare for the properly before each new arrival of the chaos. Involving in something expert shall be a danger. Bani da haƙƙi. To fa in dai babu wanda ya shiga, sarƙa ta ne ma rasa tabbas sai ka ɗauka. Sarƙa kuma ja. Eh, to wa shiga ɗauka. Ka shiga bar gidan nan. ya na rantse da girman Allah sai ka bar gidan nan na fi bai ta kutu da haƙƙi executive producer Lawal Ahmad producer Abdullahi Tarore and directed by Malan Aminu Asarab and assistant director by Usain Lambadaya Bani bani da haƙƙi and watch the movie the saga is about to begin Hey! sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Kano Top TV a nan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku duk ranar Laraba misalin karfe 9 na dare